أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ذا متاشي بإذن الله iznillahi درسين da darasi na 33 sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin al-fusul fi siratir rasul na al-hafiz Ismail ibn Kathir rahmatullahi alaihi a kamar yadda muka ce a wancan makon a yau dai yau a abin nan yau biyar kenan ko hudu biyar ga watan Rajab a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan shida na shekara ta goma ta miladiya kamar yadda muka ce a wannan makon a wancan makon yau wannan makon za mu tashi a darasin zai zamanto a kan yakin alhandar ne zazwatul handas a za mu shiga karatu ɗin duk da mun ɗanyi mukaddima a wancan makon malam ya ce faslon a zazwatul alhandar wannan fasali kenan a wannan shine akan yakin alhandar alhandar kamar yadda muka ce shine wato a gwalalo rami wanda akan yi wanda zai zamanto ganuwa da zai tsare tsakanin mutane da abokan gabansu alhandar yana daga cikin dabarun yaƙi waɗanda suke na magabata kafin al'ummar musulmi larabawa ba san wannan al'ada ba san wannan ɗabi'ar ba kamar yadda za mu gani salman al-farisi shi ya ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan a shi an kira wannan yaki alhandak saboda shi wannan rami da aka gina wanda musulmin madina suka yi domin ya zamanto musu wato garkuwa da kariya da kuma <coughs> da kuma wato ganuwa tsakaninsu da abokan gaba na rundunonin kafirai da suka kawo hari ga madina ana kuma ce ma yakin yakin ghazwatul ahzab yakin rundunonin kafirai saboda ba jinsi ɗaya bane na kafirai suka yi runduna suka kawo hari ga musulmi a madina kuma da wannan suna aka saukar da suratul ahzab wadda a ita wannan sura sai bayanin wannan yaƙi da ayoyin da suka sauka akan wannan yaƙi tun daga faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum junudun جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها hayya zuwa ga inda Allah ta'ala yake cewa wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tafa'uha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira duk waɗannan ayoyi tsakanin wannan tsakanin wannan aya wadda take ita ce ta aya ta nawa kenan a cikin suratul ahzab wato tun daga wannan aya ta tara har zuwa faɗin Allah ta'ala a cikin ayata wato ashirin da bakwai kenan ayoyi goma sha takwas haka suka sauko akan bayanin wannan yaki alhafi da ce ya shtamilu ala mulakhafi razwatil wannan fasali ya kunshi takaitaccen wato bayanin wannan yaki na alhandar allati talallahu fiha ibadahu almu'minin wanda wannan yaki shine yaƙin da Allah ya jarabci bayinsa mu'minai a cikinsa. sa wa zalzalahum ya girgiza zukatansu wato ya girgiza su da tsoro wa tabbata al-iman fi qulubi awliyaihi Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatan waliyansa wa azhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq Allah ya bayyana abinda ma'abutan munafunci suke koyewa na kafirci wa fadahahum Allah ya kunyata su ya tona asirinsu wa qarra'ahum ya kuma wato gwale su ya tozarta ya gwale su ya tozarta su thumma anzala nasrah sannan Allah ya saukar da nasararsa wa nasara abda ya taimaki bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzab wahda ya rusa rundunonin kafirai shi shi kadai don ba ai wani yaki ba ba ai wani yaki ba Allah shine ya yakin shi da kansa shi yasa yana daga cikin kirarin da Allah yake ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Allah la ilaha illallah wahda jaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda Allah ya cika la ilaha illallah shi shi kadai Allah ya cika alkawarinsa ya taimaki bawansa ya rusa rundunonin kafirai shi shi kadai yana ishara da abin da ya faru a wannan yaƙi domin ba a yi wani yaƙi ba illa wani daga cikin wato a jaruman larabawa da ya kutsa ya shigo cikin wannan alhandas ɗin da shi da waɗansu wato da shi da waɗansu mayaka akan dawaki suka kawo hari ga musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da musulmi kan wani ya je ya fuskance su ba wanda ya tashi saboda halin da ake ciki na tsoro da tsanani su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sayyidina Ali ya tashi ya je sayyidina ali ya je ya fuskance su kuma ya kashe wannan jarumi da ake ta labarinsa a cikin tun a cikin jahiliya saboda haka ba wani yaƙi ba Allah shi ne ya yaƙin ya rusa waɗannan rundunoni na kafirai eh, shi ya sa nan ibn kathir ya ce wa hazamal ahzaba wahda Allah ya wato ya ruguza rundunonin kafirai shi shi kadai wa azza junda ya tabbatar da izza ga rundunarsa wato ya buwayantar da rundunar rundunar muminai kenan wa raddal kafarata bi ghayrihim ya kori kafirai suka koma da wato fushin su ishara ga faɗin Allah ta'ala wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira Allah ya mayar da kafirai suka koma da fushin su da wato zafin ransu lam yanalu khaira ba samu wani alkhairi ba wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya isar mu mu'minai wannan yaki wa kana Allah qawiyan aziza Allah mabuwayi ne mai karfi Allah mai karfi ne mabuwayi wa waqal mu'minina sharra kaydihim Allah ya tsirtar da mu'mine daga sharrin mummunan tanadin kafirai kaidin da suka shirya domin kaidi suka shirya kamar yadda zamu gani mai karfi to Allah madaukakin sarki shi da kansa ya watsa kaidin su wanda yake nuna kan cewa yayin da musulmi suka dogara ga Allah yadda ya cancanta a dogara gare shi duk dabarun da ake musu da ƙulle kullen da ake ma musulmi da addinin musulunci inda ya musulmi suka dogara ga Allah yadda ya cancanta a dogara gare shi suka yi tanadi kamar yadda Allah ya ce a yi tanadi su zamanto masu gaskiya wajen taimakon addinin Allah to Allah madaukakin sarki sai ya watsa kaidin kafirai ya rusa dabarunsu dukkan wani kulli da ake yi sai Allah ya warware shi wa zalika bi fadlihi wa mannihi wannan ya tabbata ne da falalar Allah da baiwarsa wa harrama alaihim shar'an wa qadaran an na mu'minina ha Allah ya haramta ma kafirai a shari'ance da kuma a bisa abin da ya kaddara kan su sake kai hari ga muminai har abada bayan wannan yaki na Uhud bayan wannan yaki na Khandaq Allah bai sake bama wato kafiran Quraishi damar su sake kai hari ga musulmi ba shi da aka gama a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ana al'ana naghzuhum wala yaghzuna daga yanzu sai dai mu mu kai musu hari ba za su sake kawo hari gare mu ba ba su sake kai hari ga quraish ba su sake kai hari ga musulmi ba bayan wannan Allah ya tsare su ya hana su wannan shine karshen abin da suka kuma Allah madaukakin sarki ya rusa su da wannan bal ja'alahumul maghlubin bal Allah madaukakin sarki ya sanya kafirai sune waɗanda yake aka yi rinjaye a kansu wa ja'ala hizbahu humul ghalibin ya sanya kuma wato rundunar Allah hizbullahi wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai sune masu galaba sune masu rinjaye walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai wa kanat fi sanati wannan yaki ya kasance a shekara ta biyar bayan hijira fi shawwaliha a cikin watan shawwal na wannan shekara ta biyar ala sahihi min qawlai ahli al-maghazi wa siyar a bisa ingantacciyar magana na magana guda biyu na wato malaman na malaman sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato da yaƙoƙin da suka kasance a zamaninsa dalilu ala zalik dalili akan cewa wannan shine mafi inganci cewa wato a shekara ta biyar ne cikin watan shawwal aka yi wannan yaƙi annahu la khilafa shine cewa dalilin shine babu wani saɓani anna uhudan cewa yakin uhud kana fi shawwal yakin uhud ya kasance a cikin watan shawwal min sanati talatin na shekara ta uku bayan hijira وقد تقدم ما ذكره أهل العلم بالمغازي ما أبو تاريه رانكم وما أبو تاريه يقول إن من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا قبات سن أنبتا أن أبا سفيان شوى أبو سفيان وعدهم ياي القوري مسلمي العام المقبل أشكرا ميزوع بدرا كان سحدو واتو garin badar kamar yadda ya gabata wanda shine muka ce shine albadru salih ko غدوة بدر الثالثة الثالث وأنه صلى الله عليه وسلم كما يا تبت يا جبات من أنبت تيوا من زم الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يا فتيا جيمسو فأخلفوه كتاب القوري لأجل لأجل جلب جلب تلك السنة saboda wato fari da aka samu a wannan shekara fi biladihim a wato garuruwan su ƙuraishu fata'akharu sai suka yi jinkiri ba su fito ba ila hadha al'am har ya zuwa ga wannan shekara saboda kaga ya tabbata shekara ta biyar kenan shekara ta hudu shekarar ta biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita dan ya cika alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Abu Sufyan Abu Sufyan bai fito ba saboda haka kaga shekara ta hudu ba a yakin ba kenan tunda alƙawarin shine bayan shekara ɗaya sai a jirgin sai da shekara ta sake kewayowa wanda ya nuna kan cewar wannan kewayewar shekarar da ta sake yi wanda a lokacin ne su kuma ƙurai suka fito shekara ta biyar ce ba ta hudu ba saɓanin abin da waɗansu malamai suka faɗa domin ƙauli biyu ne ibn ishaq da mafiya yawan malaman tarihi sun ce a shekara ta biyar ne bayan hijira a cikin watan shawwal waɗansu malamai daga cikin su hadda malamin imamu malik imamu zuhuri da shi kansa imamu malik suka ce a shekara ta hudu ne a shekara ta hudu bayan hijira to wannan kauli nawa kenan kauli biyu to shine ibn kafir yake cewa sahihin magana kauli na ingantaccen magana shine cewar an yi ne a yaki a shekara ta biyar ba a shekara ta hudu ba dalili kuwa shine shekara ta hudu ai an yi alkawari za a yi yaki ne a badar kuma wannan yakin da yi ba saboda abu sufyan har sun fito sai ce bai dace ba su fita a shekarar da ake fari babu isasshen abinci ya kamata su fito a shekarar da yake akwai wato an samu abinci domin su je su sha madara su yanka raƙuma su waƙe-waƙen su su nuna su yi alfahari saboda haka ya ce a koma kada a fito yaƙi kada a je wannan yaƙin saboda haka shi ya saba alƙawari saboda haka shekara ta hudu shekara ta hudu ba a yaƙin ba shekarar da aka fito yakin da suka zo su abu Sufyan a shekara ta biyar ne wanda wannan shine dalilin da yasa ibnu kathir ya rinja yadda wannan kaulin na malaman sira daga cikin waɗanda suka yi suka ba da goyon baya ga ɗaya kaulin na cewa a shekara ta hudu ne akwai ibnu hazm kamar yadda yanzu ibnu kathir zai ambata yace wa qala abu muhammad ibnu hazm al-andalusi fi magazihi ibnu abu muhammad ali ibnu hazm al-andalusi malamin nan na andalus shahararren malamin andalus wanda yana daga cikin fitattun malaman mazhabar zahiriya a cikin littafinsa na sira ya ce haza ƙaulu ahalin magazi wannan shine maganan malaman tarihi cewa wato a shekara ta biyar ne sun maƙala ta ibn hazm ya ce wasu sahihu abinda yake ingantacciyar magana alladhi la shakka fihi wanda babu shakka a cikinsa annaha fi sanati 40 cewa yakin yakin alhandak a shekara ta hudu aka yi shi wa huwa qawlu Musa ibn Uqba wannan shine fadin shine maganar Musa ibn Uqba kuma haka yake a cikin Imam al-Bukhari ma shi kawai ya kawo Imam al-Bukhari da yace babu ghazwatil khandaq sai yace wa qala Musa ibn Uqba Musa dan Uqba yace hiya fi shawwal min sanati 40 a cikin watan shawwal ne na shekara ta hudu bayan hijira shi Musa ibn Uqba yana daga cikin manya-manyan malaman tarihi na madina ya san sira kwarai da gaske ta imam buhari ma kaulin sa ya kaulin sa ya zaba thumma sannan ibnu hazm ya kafa tasa hujja bi hadith ibn umar da hadisin abdullahi dan umar uridtu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm uhud wa ana arba'a ashara falam yujizni an gabatar da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar yakin ohud. ni kuma ina ɗan shekara goma sha hudu falam jizni bai bani izini ba bai bani izinin na halarci yaƙi ba saboda yana matsayin saboda yaro ne shi wa uridtu alaihi yawmal khandaq aka aka gabatar da ni a gare shi ranar yakin khandaq wa ana ibn 15 ni ina dan shekara 15 fa ajazani sai ya kyale ni saboda haka wannan mafhumin wannan hadisin me yake nunawa shekara ɗaya ne tsakaninsu yakin uhud yana shekara goma sha hudu ko yakin ahzab yana shekara goma sha biyar saboda haka tsakanin su shekara nawa ne shekara daya yace wannan hadisi wannan hadisi ne yana cikin bukhari da muslim fasaha annahu lam yakun bainahuma illa sanatun wahidatun faqat kaga ya tabbata cewa babu abin da ke tsakanin waɗannan yatsu guda biyu illa shekara guda ɗaya hujjar suna da karfi ko ba ta da karfi eh kun ji ihu hujjar da ibnu kathir ya kaddamar ibnu kathir shi fa me ya hujjarsa me kike hujjar ibnu kathir da cewa sahihi a shekara ta biyar ne shekara ta hudu shekarar da ta kewayo baya shekarar da aka fita yakin badar ne al'ula ba a yaki ba saboda aka shekarar da ƙurai sun ce wannan shekarar ba za su fito yaki ba saboda yunwa sai shekara mai zuwa shekara mai zuwa suka fito saboda haka tsakanin su shekara nawa ne shekara biyu wato yakin uhud babu sabani cewa a shekara ta uku ne wanda suka tsaya suka duba cewa ai a shekara ta hudu ba a yaƙi ba in ma da an yi shine yaƙin badar na uku da aka so ai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai a shekarar da ta kewayo aka sake yaƙi kaga sun ce a alhandar ya a shekara ta biyar wanda suka duba hadisin ibnu umar kuma suka ce ai tsakanin uhud da handak shekara ɗaya ne tunda kuma uhud ya tabbata a shekara ta uku ne handak zai zamanto a shekara ta nawa ta hudu to a bisa al'ada idan kai kawo hujjarka ka kawo hujjan kaulinka wanda ya saba maka shi ma ya kawo nasa kaulin da hujjarsa to ba za ka tabbatar da ingancin kaulinka ba sai ka ba da jawabi akan hujjar mai tsaye kaulin to nan gashi ibnu kasir zai ba da jawabi akan hujjar ta ibnu hazm akan cewa shekara ta hudu ne qultu ibn kasir yace sai nace هذا الحديث wannan hadisin مخرج في الصحيحين yana nan an fita ya an zo da shi a cikin sahihain bukhari da muslim wani hadisi kenan na ibnu umar na abdullahi dan umar walaysa yadullu ala madda'ahu amma hadisin baya yin nuni ga dalil ga da'awarsa ga da'awar ibnu hazm hadisin ba hujja bane a gare shi لأن مناط ijazatil الحرب دومن wato illar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da halaccin mutum ya je wato ya kyale mutum ya shiga ya halacci yaki kanat indahu sallallahu alaihi wasallam 15 sana ya zamanto yaron dan shekara 15 ne shine ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ya kyale yaro ya halacci yaki ya zama dan shekara 15 fa kana la yujizu man lam yablugha ya kasance wanda bai kai sha biyar ba baya bashi izinin ya halarci yaki wa man balaghaha ajazahu wanda ya kai shekara goma sha biyar kuwa sai ya bashi dama domin ya zamanto namiji kenan ya zamanto mutum ya zamanto babba falamma kana ibn umar yawma uhud mimman lam yablugha lam yujizhu ibn umar da ya kasance a ranar yakin uhud bai kai shekara goma sha biyar ba bai ba shi dama ba walan ma kana qad balagaha yawm al-khandaq ajazahu yayin da kuma a ranar yakin khandaq ya kai shekara goma sha biyar sai ya ba shi dama walaisa yamsi hadha amma wannan ba shi dama da ake wannan kabiyar ba ta kore anna bulugahu cewa isassa shekara goma sha biyar din nan qad zada alaiha bi sanatin aw sanataini aw salatan wa aw akthar min dhalik baya kore cewa a lokacin shekarun nasa sun kai sha biyar har sun kara da shekara ɗaya ko biyu ko uku domin abin da yake so ya nuna shine cewa wannan ka'ida ta shekara goma sha biyar ranar yakin handak ya kai ta ba wai yana nufin kan cewar a ranar yakin handak ya kasa shekara goma sha biyar cif ba ma'ana ya cika wannan iyaka ta goma sha biyar ɗin da abin da ya sama da haka an samu da shekaru saboda haka wannan yana nuna cewar domin ta yiwu ya zamanto cewar ya cika goma sha biyar yana ƙarshen ta sha biyar yana gab da zai shiga sha shida lokacin da aka yi duk zai iya yiwuwa haka ko saboda haka me ra'ayin ku kan wannan taujihi na ibn hazm na'am ce i eh, wa ana ibn ni ina dan shekara goma sha biyar, kama wannan baya kore cewar shekara goma sha biyar farkonta ne ko kuma karshen ta ne saboda haka idan a karshen shekara goma sha biyar ne duk zai iya cewa ɗan shi goma shekara biyar ne inda bai cika sha shida ba saboda haka ba nassi bane akan cewa tsakanin Uhud da handar bambancin su shekara biyu a shekara ɗaya kawai domin ta yiwu a lokacin yakin Uhud yana farkon shekara goma sha hudu a lokacin yakin Handak yana karshen shekara goma sha biyar sai zama kaga ya wuce da shekara goma sha biyar a ya wuce tsakanin Uhud da Handak shekara ɗaya har da watanni gab da zama to shekara biyu saboda haka kaga idan kuma yakin Uhud din an yi shi cikin Shawwal na Ahzab ma aka yi shi cikin Shawwal na shekara ta biyu kaga ya zamanto cewar ko da bai cika shekara biyu cif da 'yan kwanaki ba wannan tausihin zai iya yiwuwa na'am faka annahu qala wato shi ibnu ibnu umar tamkar abin da yake cewa shine wa uridtu alayhi yawm al-khandaq kuma aka gabatar da ni gare shi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin khandaq wa ana balighun alhali a wannan lokacin ni balagagge ne kama abin da yake so ya ce kenan da ya ce wa ana ibnu hamsa ashara ni dan shekara goma sha biyar ma'ana ni wato balagagge ne au min au min harb ko kuma na kai shekarun da za a ban na shiga yaki ba wai yana nufin cewa ya faɗi cewa nasi ne akan shekararsa goma sha biyar cif cif ta lissafin kwana da kwana da watanni ba kafin ji taujini shi ne ai da yace ɗin shekara goma sha biyar ai ma'ana na kai munzalin maza amma ba nufinsa ya iyakance asalin shekarun nasa wato bit idad ba da hanyar wato kidaya waƙad ƙila waɗansu malamai sun ce innahu kana yawma uhudin fi awwalin rabi'ata ashara min umurihi waɗansu sun ce a lokacin yakin uhud yana farkon shekara goma sha hudu na shekarunsa wa fi yawmil khandaq a ranar khandaq kuma fi akhiril khamisata ashar a shekara a wato karshen shekara ta goma sha biyar yace wa fi hadha nazar amma a cikin wannan akwai wato akwai duba a cikin wannan hujja ibn kathir bai amince da wannan hujjar ba wal awwalu aqwa fi nazar dalilin wato taujihin na farko da na bayar shine yafi karfi a ta fuskar wato hujja liman an ma'ana ga wanda ya zurfin tunani wa an safa ya kuma yi kokarin bin gaskiya ba bin san rai ba wallahu a'lam amma Allah ne mafi sani wa kana sababu wa sababu al-khandaq to wannan bayan yayi bayanin a lokacin da aka yi yakin khandaq da kuma taujihin sabanin malamai akan lokacin da aka yi yarin jayar da cewa a shekara ta biyar ne bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a wata na shawwal sai kuma yanzu ya zo zai bayyana mana menene dalilin da ya sa aka yi wannan yaƙi ya ce wa kana sababu gazwati alhandar dalilin wannan yaƙi na alhandar an na nafaran min yahudi banin nazir cewa waɗansu jama'a waɗansu wato a yan annafar su ne mutane da suke daga uku zuwa goma yan waɗansu mutane ƙalilan daga cikin yahudawan banu nazir allazina ajlahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su min al-madina daga garin madina ila khaybar ya zuwa ga garin khaybar kama qaddamna kama yadda muka ya gabata muka ambata a cikin wannan sira wa hum ashrafuhum sune wato manya manyan su jagororin wannan kabila ka salam ibn abi abil huqayq kama salam dan abu huqayq daya daga cikin manyan banu nadir a madina kafin su koma khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su wa salam ibn mishkam da salam ibn mishkam wa kinanata bin rabi' da kinanata dan rabi' wa ghayruhum da ma wanunsu daga cikin su hadda huyay ibn akhtab mahaifin safiya bint huyay wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura da huyay ibn akhtab suna daga cikin su jama'a ce daga cikin manya-manyan su kharaju ila quraish makka sun fito sun zo wajen ƙuraishawan makka bi makka suka zo makka wajen quraish fa ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ziga su suka zaburar da su kan su je su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasr suka yi musu alkawarin kan cewa su kuma ta janibin su za taimako za su ba su dauki haɗin gwiwa fa su kuma quraish suka amsa kiransu daga cikin ma abubuwan da suka yi don su nuna musu don su karfafa ƙuraishi da suka je sai ƙuraishi suka ce musu to wai shin ma ku tsaya kuna mu da muke kan addinin iyaye da kakanni hanyar ba mu saba hanyar iyaye da kakanni ba muna nan akan hanyar magabata ba mu zo da wani abu sabo ba da kuma shi Muhammadu da mabiyansa da suka zo da wani abu sabo suka ce mu abin da iyayenmu da kakanninmu suke ba daidai ba ne suka ce iyayenmu a kan wauta suke da mu da ciwa ne a kan daidai kaga wannan ya nuna kan cewa an ɗan sa musu shakka ko suna shakka cewa to ko abin da ya sa yake samun nasara a kanmu abin ya ya yake karewa ko don saboda abin da yake shine ya fi namu daidai ne ko kuma muna ganin kan cewa yanzu wanda ya tsaya akan hanyar gargajiyar iyaye abin da ya gada ya tsaya ya kiyaye gadon gidansu a ce shine ba akan daidai ba to suna buƙatar su samu abin da zai tabbatar da su domin yahudawa a wajensu malamai ne malamai ne suna da littafi da suke karantawa yaran su suna rubuta shi ɗauki littafi su karanta in sun karanta su fassara su ja baki su fasa saboda haka malamai ne sai suka tambaye su suka tambaye su sai suka ce antum ahda sabila hanyar ku tafi daidai alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila shine Allah ya saukar da wannan ayar akan su shin ba ga waɗannan waɗanda aka ba su yanki daga cikin ilimin littafi ba su ne waɗannan yahudawan banun nadir yu'minuna bil jibti wat tagut suna imani da gumakan quraish da kuma tagutu shine wanda yake kirkiro ma Allah kariya suna imani da su kuma suna cewa suna ce ma kafirai waɗannan kafiran ahda min alladina amanu sabila sun fi dacewa da shiriya da hanyar shiriya bisa muminai to sai wannan abin ya da kara musu karfi suka ce to kun gama ta malamai ma sun ce mu ne muka fi daidai mu ne muka fi dacewa da gaskiya da hanyar daidai a bisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato a cewar su sun maharaju ila gatafan sannan suka je wajen gatafan gatafan kabilar gatafan na kaisu ailan ita daga cikin manyan kabilun larabawa ne wanda su ma ba su musulunta ba fa da'awhum su ma suka kirawo su fa ajabuhum aidan sai su ma suka amsa musu su ma suka ce za mu haɗu saboda haka kaga rundunar mutane nawa kenan aka samu ga yahudawan banu nabir ko su ne ummul haba'i su ne masu kaidi masu shiri ga quraishu karkashin jagorancin abu sufyan ga kuma gatafan karkashin jagorancin shugabansu uyainata bin hisan wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa al-ahmaqul muta' wawa amma wanda yake ana biyayya gare shi hmm. saboda yana da irin wato mummunan halin larabawa mummunan halin ƙauyawan daji din nan bararo wanda ba su san eh, wanda ba su san shine yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya muhammad ya kira shi ya kira shi yace ni fa ni ne wanda yabona ado ne zargina kuwa tashin hankali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan Allah ne yace zakallah saboda yanda yake ganin kansa a cikin larabawa yana da mabiya da yawa karshen sa a karkashin sa akwai mutum saboda dubu goma kabilu da suke jagoranci da shi ne wata ran ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ya amsa masa da ya shigo kuma ya kyautata masa magana domin me domin ya kare ya tsira daga sharrinsa da zai zo ku sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ce masa ya shigo bi isa akhul ashira fir da wannan mutum a cikin yan dangi bayan ya zo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki fita masa magana da ya fita sai Aisha ta ce ah ya rasulullah yaya wannan mutumin ga abin da ka faɗa a kansa sannan da ya shigo kuma ka saki jiki kana ce masa a kyakkyawan magana ka sa masa magana bayan daga abin da ka faɗa a kansa yace Aisha yaushe kika sanni ni ina yin magana ta alfasha yace ki sani daga cikin mutane akwai wanda mutane suka ji tsoronsa saboda tsoron sharrinsa wanda mutane suka kyautata masa saboda tsoron sharrinsa wato ba wani abu ne ya sanya ne masa haka ba shine ne masa wani abu na bashi wato abin na tuska domin me domin in tsira da mutunci na da addini na saboda ka shine daga nan ne malamai suka ɗauki asali na cewa za ka iya yin wato almudara almudara shine ka nuna ma mutum ka ba ma mutum wani abu na duniya domin addinin ka ya tsira amma almudahana kuwa shine wato domin ka samu duniya da fuska a wajen mutum ka sassauta addininka ka taki addinin ka ka kin bin ka bin Allah dan saboda a yadda da kai a harkar duniya ka zo waje inda ka zo waje inda ake shan giya ake wasa ake batsa saboda kana neman mulki kai ma ka shiga ba za ka sha giyar ba amma ana sha a gaban ka kana dariya da su ka yadda ka zauna ba za ka yi inkari ba kuma ba za ka kauce wannan ba saboda me saboda kana so ka samu duniya to wannan mudahana kenan almudara kuwa ka ɗauki dukiya ka ba mutum kai masa dariya hmm, ka nuna masa dukkan abin da ka ba shi duniya don ka tsira da addininka da mutuncinka to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine abin da ya ma uyana ta bin hasan a shahid shi uyana shine shugaban qatafan uh, uh, uh, domin banu fazara suna daga cikin manya-manyan wato reshe daga cikin rassan kabilar gatafan yace wa harajat quraish quraish suka fita wannan yaki wa qa'iduhum abu sufyan ibn harb shugaban su shine abu sufyan ibn harb al-umawi daga banu umayya wanda yake shine shugaban su a lokacin yakin uhud ma abu sufyan daga baya ya musulunta kamar yadda muka sani lokacin ranar fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira wato shekara uku kenan kafin musulunta kafin ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ya musulunta ya kyautata musuluncinsa muna daga cikin sahabbai wanda muke roƙa musu Allah madaukakin sarki ya yarda da su gabanin yan shi'a da suke tsine masa shi kuwa addinin aina Allah ne lokacin da ya ta yakin da ya ta yakan addinin inda Allah ya so inda Allah ya ki shi sai ya sanya shi ya mutu a cikin kafirci kamar yadda ya samu ya faru ga Abu Jahal kamar yadda ya faru ga Abu Lahab Abu Lahab babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya yaki addinin kuma ya kuma ya mutu a cikin yakin addinin amma abu sufyan tare da ya yaki addinin Allah sai ya so shi da alkhairi sai musulunta kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-islam ya jubbu ma kana qablahu musulunci yana yana wanke duk abin da ya gabace shi kaga inda wanne sai kace wai dan ne Allah dan wannan zai haka sannan Allah ka shirye shi ni ban yarda da shi ba to ai na ta Allah ba taka ba addinin na Allah ne shi yayi a haka to digi mai shi'a kenan rigima kuma duk wanda yake hukunta hankalinsa akan nasi kenan in Allah ya abu in Allah ya abu ya tabbata a cikin nasi ka sallama ma ka sallama ma abinda Allah ya amma kai ka dauki ka fahimtar ka ce dole haka Allah ya kamata yi to ka hukunta Allah kenan ka zama to kai ne mai hukunci akan Allah wa ala qatfan uyayna bin hisn kuma a cikin akan wanda yake jagorancin kabilar qatfan kuma uyayna bin hisn al-fazari shi ma uyaina ya musulunta lokacin fatahu makka mm, lokacin fatahu makka ya musulunta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyautar raƙuma da awaki wanda bai bama wani ba ataj'alu nahbi wa ataj'alu nahbi wa nahbi uyaina ya karshen ya karshen baitin yake wannan wanda yake ya zo yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna rashin yaddarsa ga rabon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lokacin yakin Uhud ataj'alu nahbi wa nahbi wa nahbi Uyayna menene ko baini wa bainal aqra domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma Uyayna da al-aqra ibn Habib waɗanda suke sun dade a cikin yaki da musulunci amma da suka musulunci ranar fatuhu makka sai tattara da aka samu ganimar Hunayn da ya ba su wato dukiya mai yawan gaske wanda har wannan ne ma ya sanya ansar kamar yadda zamu gani suka dan soma wani abu ya dan shiga cikin zuciyarsu shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ne domin zaman to mu'allafatu qulubuhum yanzu nan suka shiga musulunci dan ya sanya musulunci ya tabbata a cikin zuciyarsu saboda mutane ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hikima ta gaske waɗannan mutane ne waɗanda suke manya idan suka shiga cikin addinin idan ba su zo sun zamanto rundunoni da za su yi ba addinin musulunci yaƙi ba alal aƙalla ka sanya su yanda wani ba zai zo ya haɗa kai da su ba yaƙi musulunci alal aƙalla ka aminta daga sharru ka amintar da addinin musulunci da musulmi daga sharru kuma ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da za a yi wannan shine a ba su abun duniya saboda su abun duniyan suka sani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ansar suka yi haka yace to ku ba ku ba ku so a ce mutane sun kwashi karkashin duniya sun tafi ko kuma kun dauki annabi sallallahu alaihi wasallam kun tafi da shi gidanku saboda su suna da imani a ce suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi musu duk duniyar sai suna tar da su wannan sai kuka da suka ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuka suka ce Allah ya yi mana baiwa baiwar Allah ta ishe mu su ko waɗannan saboda imanin bai riga yake da cikin zuciyarsu ba in ya ce zai kyale su da imanin nasu wannan ba zai wadata wannan ba zai maganin wannan fitinar ba amma dukiyar sai ta maganin wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane da nake hana su daga cikin duniya in wakilta su da imanin da Allah ya sa a cikin zuciyarsu wato imanin da Allah ya sanya sun kyale su da wannan wannan zai ba su wadatar zuci ya san cewa ba su da mushkila waɗannan waɗansu kuma su ba haka take ba sai a ba su abin nan din na duniya domin a tabbatar da wato a maganin sharron su har lokacin da Allah zai sa imanin ya shiga cikin zuciyarsu zamanto mumine na gaskiya to kuma a wannan lokaci sai ya zamanto waɗansu su za a yi zamanto su ne za a ba su ne za a zamanto mu Allah fata kulubuhum wannan ku sun zamanto mumine na gaskiya wanda za a waɗanda wato za a aminta da imanu to uyanata bin hisin kenan shine jagoran gatafan a wannan yaki kulluhum dukkaninsu wato da ƙurai da su gatafan yi nahari asharata alaf a cikin kusan rundunar mutum mayaka dubu goma ta'ala alaf rajulin wato mayaki dubu goma فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه يا عندما زم الله صلى الله عليه وسلم يجلى بار سنتاسو سنفوشي أمر المسلمين بحفر, بحفر خندق سي أمرج مسلمي بسياكي وتسحكا وترام الخندق شيني قوللو يحول بين المشركين وبين المدينة الذي أري يزمن توقانوا تكانوا مشركي دا مدينة وكان ذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه wannan yin wannan wato haka wannan rami na khandak ya kasance ne da shawarar salman al-farisi Allah ya da shi shi salman al-farisi daga farisa yake salman istarsa tana da tsawo kwarai da gaske amma a takaice a dan takaice shi salman mutumin farisa ne mutumin iran mutumin iran ne suna bautar wuta a iran ita ce bautar su kuma ubansa shine babban masu wannan bauta shi salman shi ake turawa ya je ya siyo mai da ake sanya wa wutar da suke bauta ma don ba a bari ta mutu ba dare ba rana saboda ka shine mai yin hidima ga ɗakin bautar da suke yi wata ran uban ya aike shi da ya aike shi sai ya wuce ta wato ɗakin bautar kirista ya wuce ta cocin kirista sai ya ji suna bauta sai ce bari ya shiga ya je ya ga abin da suke da ya shiga sai ya ga suna karanta littafi suna yin sallah irin ta sai tambaye su wannan wani irin addini ne sai suka gaya masa suka ce wannan addinin da muke shine addinin annabawa ya fi naka addinin da kake yi na bautar wuta suka yi masa wa'azi sai ya ga cewa addinin ya fi naka sai ya shiga cikin zaman zamanto a kirista ubansa yana ta neman sa bai same shi ba daga baya har ya same shi a daga baya da ya koma ya ce ma ubansa ya canza addini uban bai ji daɗi ba amma ba yadda ya da shi sai ya dawo ya tare a wannan coci to zaman da zai yi a wannan coci sai ya lura kan cewa shi kansa limamin nasu cewa ba mutumin kirki ba ne irin abin da ake kawowa na sadaka yana yin coge yana yin kwange yana riƙe wani abu saboda haka da ya zo mutuwa sai ya ce masa to ni na ka nuna min yanzu tun da in ka mutu ba ya kamata in je in samu sai ya masa ai in dai kana son addinin gaskiya tafi kasar sham kasar syria ita ce kasar annabawa za ka samu su bautar allah a can suna yin bauta ka je ka bauta musu ya ba shi sunan wani babban malami in je can ya neme shi ya taho kasar sham da ya zo a kasar sham ya sai ya a ya je ya haɗu da wani shi ma kirista ya zauna a wajensa da zai mutu ya ce mata to a ina ya kamata na je sai ya ce masa ai ba inda za ka je yanzu ba inda ya kamata ka je sai dai ba wanda yake akan addinin gaskiya yanzu sai dai annabin ƙarshen zamani ya kusan bayyana domin mun ga tauraronsa ya bayyana a cikin wato irin karatunsu na tunkulansu na ilimin taurari saboda haka kamata ya yi ka tafi garin yasriba a can yasrib gari ne ya sifanta masa yadda madina take ya sifanta masa yadda madina take in kaje za ka same shi a can ya ba shi dukiya mai yawa da ya ba shi wannan dukiya sai ya ji waɗansu yahudawa sun zo aka ce daga madina suke yana zuwa sai ya ce don allah ga dukiya sai yana so su kai shi garin yasri ita ce garin yasrib kake so su ce eh ya tattaro dukiyarsa lokacin shanu ne ya ce duk waɗannan shanu ya ba su inda za su kai shi garin da suka taho da shi madina suna zuwa da shi sai suka sayar da shi suka ce bawa ne ga wani ba yahude bano banu ba suka sayar da shi to amma kuma da ya zo salman yana da bayanin a alamun annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan malami na sai ya gaya masa daga sham saboda haka yana madina yana yin yana yin aiki a gonar wannan ubangida nasa da yahudi yana kan dabino sai ya ji wani abokin mai gidansa ya zo yana cewa ba ga waɗannan wawayen larabawa ba wai suna cewa annabi ya zo musu kuma annabi ne wanda ake ba annabi kamar annabi musa da ake masa wahayi daga sama amma kuma ba bai hude bane ba larabe kamar su baka ji abinda da wannan wawayen suke faɗa ba salman yana saman yana saman dabino don murna sai ya faɗo yana zuwa sai ya ce me kace sai ubangidansa ya sharara masa take ce wannan ba magana ka bace tafi ka koma wajen aikin ka to amma ya ji abin da ya faɗa sauraka da dare yayi ya gama aiki sai ya kwashi dabino sai ya taho inda aka ce ya to yana tambayar ina ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina wannan bakon da ya zo daga makka wanda ake cewa annabi ne a ina ya sauka sai aka kai shi gidan a bara ibn ma'ruf inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a kuba tun yana kuba fa sai je ya kai masa ya je ya kai masa dabino yace ga wannan sadaka ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa habbai ku ci bai kaddamar yace su ci Salman yana kallon sa ya gidi ci ko ɗaya ba kashe gari sai sake dawowa da dabino sai kawo ya ce ga wannan hadiya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ci ya ce ma sauran mutane su ma su ci ana cikin haka kafin ya shiga madina sai aka yi rasuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya da jana'iza salman yana tare yana biye da shi sai bin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai bin sai yake yana ta so ya gani ya gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi mayafinsa ya ce ga alamar ta uku da kake so ya salma sai ya ga khatamun nubuwa sai ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalma shahada dama alamun da aka gaya masa kenan waɗannan alamu guda uku baya karɓar sadaka baya ci daga sadaka amma yana cin kyauta kuma yana da khatamun nubuwa nama ni da ke tsakanin kafaɗinsa guda biyu ya karkata zuwa ga kafaɗar hagu a ya eh, zuwa ga kafaɗar hagu kamar kwan tattabara daban yake da sauran jikinsa jaja jaja haka yayi sauran cikin ya dan yi nama ne daban wanda shine hakimin wato hakimi na annabci wanda haka aka bayyana shi da shi daga cikin sofinsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Salman katib ya Salman je ka nemi yanci ka nemi ka nemi wato mai gidanka ya yanta ka sai je yace yace ai ba shi da komai ya rasulullah sai an kawo sadaka ta wani abu na dinari sai ya ɗauki wannan zinaren ya bashi ce ya je ya nemi kitaba alkitaba shine bawa ya ce ya ce ma a mai gidansa zan fanshi kaina zan biya haƙƙin kai nawa za ka sa in biya domin ka bani yancin kaina shine kitaba to sai da ya je ya ce ga wannan zinaran sauran nawa me zan yi domin na sami yancin kaina zai ce sai ka shuka sai ka shuka kututturan dabino bishiyar dabino guda ɗari uku sai ka shuka musu to ya karɓi kuma wannan zinaran sannan kuma ga wannan salman ya je gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk musulmi a tafi gonar wannan bai huda aka je aka yi wannan aka yi haka aka zo dasawa ina jin a adadi na karshe nufin sallallahu alaihi wasallam shine zai dafa su zai dasa su da hannunsa ya je ya dasa su saboda haka wannan ya zamanto yancin salman lokacin da wannan bai hude aka kore shi daga cikin yahudawan banin nabir ya tafi haibar sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Salman wannan gona saboda aka ya mallake ta wannan gonar har a da akwai bishiyoyi to sai mutane suka maida suna da itikadi akan wannan bishiyoyin dabinan cewa wannan dabinan da ke cikin wannan wannan gonar shukan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane suke da itikadi akan sa gwamnatin Saudiya ta ta sare waɗannan da dine ga baki daya amma filin yadda gonar take nan yana nan an keɓance shi don da har ya zama to gidan salman ne akwai rijiya a wajen da alamun gida a wajen hanyar yana nan a madina tsakanin kuba da kurban to wannan shi salman al-farisi kuma allah ya ce yana da tsawon rai an ce yana da cikin wanda suke shekara sama da 120 domin tun kafin annabci tun kafin haihuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai kuma ya ga annabci ya ga kuma halifancin sayyidina abubakar da sayyidina umar a cikin halifancin sayyidina umar ya rasu to salman al-farisi shine ya bada wannan shawarar yace mu a faris mun kasance idan aka kawo mana harin yaki sai mu al-khandaq sai mu rani shi sa quraish da suka zo suka ce wannan ba larabawa ba san wannan ba larabawa ba san wannan dabarar yakin ba to a shahid annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ayi wannan alhandas din fa'amil almuslimuna fihi sai musulmi suka yaki suka aiki wajen haka wannan rami na alhandas na hujumal kuffari alaihim suna masu gaggawa su gama kafin wato harin da kafirai za su kawo akan sefar musu wa kanat fi hafrihi ayatun mufassala a cikin wannan haƙar da aka yi na alhandas an samu ayoyi wato mabayyana masu rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ya tsolo sharhuha sharhin waɗannan ayoyi zai tsawo wa alamu nubuwatin da alamomin da ayoyi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad tawatara khabaruha labarin ya zama to mutawatir ne abubuwan da suka faru na ayoyin manzancin annab sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abubuwan da suka faru lokacin da aka zo ana wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi musharaka a ciki domin ya ga al'ansar sun zage suna yi al'ansar wal muhajirun shi ma sai rinka daukan wato sai rinka daukan dutse da kasa an an hako yana dauke kasar ana zuwa ana zubar da ita yana daga cikin masu daukan kasa sallallahu alaihi wasallam har wato kasa ta kasa ta zo ta sanya cikinsa yayi budu budu jikinsa yayi budu budu da kasa yana cewa Allahumma la aisha Allahumma innal aisha aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira Allah rayuwa rayuwar lahira ce ka gafarta ma al ansar da muhajiri su kuma al muhajirun in suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sai su ma sai su kuma su rinka yi suna amshi su kuma na suna cewa nahnu alladhina bay'u muhammadan alal jihadi ma baqina abada mu ne wanda muka yi ma muhammadu bai'a akan zami jihadi matsawar muna raye har abada kuma mun san dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya waka ba baya iya hadawa saboda ka daidai in yaji waɗansu sun yi sai shi ma yi akwai wakar abdullahi ibn rawaha in yana ɗauka kafin yawanci a irin wannan yana sanya nishaɗi wajen aiki sai ya rinka yin wakar da abdullahi ibn rawaha yake yi a abin nan yana cewa wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا سيرنك شوى أبينا أبينا أكرشيه yana cewa a wallahi da ba don Allah ba da ba mu shirya ba da ba mu sallah ba da ba mu azumi ba don haka Allah ka saukar da sakina a cikin zukatanmu ka tabbatar da mu idan mun haɗu da kafirai wajen yaƙi innal alaina waɗannan sun yi mana shishigi idan aradu fitnatan a baina in suka nufi mu da fitina cewa mu kafirta mu koma cikin kafirci da hanyar da hanyar iyaye da kakanni a baina sai mu ce mun ki to in yi wannan a baina din ta karshe sai ya ta ya ta maimaita sai ce a baina a baina a baina ya ta faɗa kaga wannan yadda daga cikin abin da waɗansu malamai suke cewa wanda ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya masa waka ba ko ba ta cancanta a gare shi ba hatta wannan baitin da yake yi maksuri ne ya karya shi saboda bai iya waka ba sallallahu alaihi wasallam domin zai ce innal ula qad bagaw alaina ya baitin ya kassare ko ba haka ba innal ula in amma da nace innal ula'i qad bagaw alaina amma ka kace innal ula qad bagaw alaina baitin ya kare amma ka kace innal ula'i qad bagaw alaina hmm, idza aradu fitnatan abaina to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawaki bane ko bai dawo ba baiti ko yayi miƙe ko bai miƙe ba shi bai san wannan ba Allah bai koya masa ba kuma yana daga cikin mu'jizarsa don saboda ana cewa alqur'ani waka ne shi'ir ne to kuma waɗanda suka san alqur'ani din sun ce ai bai kama da wakar bai kama da bai kama da waken larabawa ba na bai kama da waken mutane ba wala waken aljanu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi san ma domin a nuna cewa alqur'ani ba shi'ir bane Allah yake wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya masa wake waka ba bai iya ba ba zai iya hada baiti guda ɗaya ba da kansa wanda ma wani ya hada din in ya tashi yinsa ba zai yi shi daidai ba kama wannan na abdullahi ibn rawaha da yake yi to wanda a wannan haka suka yi kwanaki ana wannan haka kuma ana wannan a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan waka su kuma sahabbai suna yi domin a samu nishadi kuma a cikin lokacin tsananin sanyi ne tun sassafe sahabbai da kansu suke zuwa suna yi barawu ibn azib yace haka muhajirun wal ansar suke fita domin ba su da bayi wanda sai za su yi musu aiki kamar yadda farisawa da rum suke yi sai dai a sanya bayi su je su yi ko suna zaune ko da mayaka ne kuwa mayaka ba sa yin wannan su dai mayaka sai dai suna tare da kayan yakin su da dawakin su da sauransu a ta daura sirdin doki ma bayi ne su su sai dai su hau kawai su je su yaki da su da bayin su tare da su to amma sahabbai su ba haka suke ba ba su da bayi saboda haka su suke aikin da kansu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shiga ciki ake yi da shi suka yi aikin gayya wajen wannan rami shi wannan rami na alhandar yana da tsawon gaske don an ce tun daga alharratul gardiya aka yi woshi ya taho har zuwa harratul wato daga gefen da jihar arewa na uhud tun daga gabas arewa maso gabas aka ya taho har zuwa ga kudu maso yamma har zuwa ga kudu maso yamma na madina ya haɗe wajen lokacin da suke yi suna tsaye a cikin dutsen da ake cewa jabal sila wanda ake da wannan saba a masajid masajid saba da ake cewa masallaci guda bakwai cewa duwai a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah bayan ko ba haka bane masallaci ɗaya ne kawai masjidul fathi shine ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a wajen amma dai sun yi tamarkuzi a nan sun yi wato ya zama to markazin sansanin musulmi lokacin da ake haka yakin da ake haka wannan alhandak ne wajen kilomita wajen kilo goma sha hudu ne wato tsawon sayin da aka yi shi amma yanzu babu alamunsa ko kaɗan babu alamunsa ko kaɗan sai dai za ka ga ga wanda ya sani abin nan a wanda ya san madina za ga ya dace ya san inda wajen yake to akwai ayoyi mabayyana da suka faru a wajen lokacin da ake wannan haka yana daga cikin ayoyin kamar yadda ya zo a hadithin jabir a cikin sahihul bukhari suna cikin hakar sai aka haɗu da wata katuwar wani katon dutsen fa irin farin dutsen nan sun yi tsara sun yi tsara sun kasa fata shi sai aka je aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho cikinsa saboda yunwa ya sanya dutse ya ɗaura cikinsa domin domin ya miki domin bayan sa ya miƙe saboda babu abinci rauni zai sanya shi ya rankwafa da aka sai ya sanya dutse don ya miƙe cikin saboda yunwa kwana uku ba abinci ya zo ya ce a bashi dundurusu a bashi abin nan a diga diga muke ita ce diga ko dundurusu ake ce masa da hausa ko eh, abin haɗa ya tari wannan faso ɗaya sai wata wata wato tarkatsun wuta ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an nuna mun fadar Kisra na Farisa mulkin al'umma ta sai ya kai ga nan wajen ya ƙara sara na biyu yace an nuna mun fadar Kaisar sarkin Rum da yake Farisa gwamnan daular Rum da take Farisa da take Rum da take Syria Sham yace shi ma mulkin al'umma ta sai ya kai ga nan munafikai sai suka ce kaji gidanmu ba ma iya zuwa don tsoro wai amma yana ce muku za ku samu mulkin farisa da ruwa in ba tsoro ba ku je gida mana shi suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura alkawarin Allah da manzansa a gare mu rudi ne kawai rudin mu ake yi to shine yana daga cikin tona asirin kai da akai don Allah yana ji ya kale suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu mu'minai waɗannan magana menene hikimar wannan ayoyi domin ayoyin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suna zuwa da hikima me kake hikimar bayyana wannan aya wace gaya mana kara musulmi karfin gwiwa dan a lokacin fa suna cikin tsoro ukun min fawqikum sun zo muku ta sama gare ku sune rundunonin wa min asfala minkum ta kasan kuma sun zo sune yahudawan banu da suna nan su ma an haɗa baki da su sai ba mu ambata ba a nan wajen sai daga baya ibn kathir zai ambace su wa idzaqatil absar idanu suka kauce suka imauce wa ballagatil qulubul hanajir zukata suka zo makogaro saboda tsoro wa tazunnuna billahi dhununa hakuna zato irin irin zato kowane irin zato ga Allah Allah ya ce hunalika ubutuliyal mu'minuna a wannan waje hakika an jarabci mu'mini Allah da kansa yace hakika an jarabci mu'mini wa zulzilu zilzalan shadida an razana su razana mai tsanani to a cikin wannan hali ne musulmi suka ga wannan ayar yana daga cikin abubuwan da suka faru na wannan ayar jabir da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin da yake ya ga wannan dutse a cikinsa nan da nan sai ya zabura bai daɗe da aure ba ya tafi wajen ya tafi gida ya je wajen matarsa ya ce na ga muryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa yana cikin yunwa da haka mai kike da shi ta ce wallahi ba da komai sai dan wannan a wannan alkamar sai kuma wannan akuyar yar karamar akuya yar shekara daya al'anaf wanda ba a iya yanka ta ma a wajen layya saboda karancin shekaru muke sai ita ya ce to yi abin da za ki iya yi ya yanka akuyar ita kuma ta je ta ta murza alkama aka yi kulli za a yi gurasa ka kuma yi dan romo na nama a ci ta ce to ka je ka kira annabi sallallahu alaihi wasallam jabir je ce ya rasulullah akwai dan abinci da matata ta yi na dan samu kayan abinci a wajenta ta dan yi abinci ko za ka zo da yan mutane kaɗan daga cikin sahabbanka ku zo don ku samu abin da za ku ci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya jama'a Jabir yayi abinci ku zo a tafi gidan Jabir je a ci abinci nan da nan Jabir ya zabura ya tafi wajen matar yace kin ga abin da ya faru manzo Allah ja'a ja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal jaysha wawul ma'iyya tana daga cikin abin da ke kawo misalin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to tare da shi da dukkan rundunar sojoji an yi sabani a wajen riwaya nawa ne ana cewa tsakanin ma bai na saba'miya wa samanimiya tsakanin 700 ko zuwa 800 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma jabir ka ce ma matarka kada ta so ma sanya kulli a cikin tanderin ta yi kullin ta bar shi kuma tukunyar kada ta bude murfin tukunyar ta bar shi ta bar murfin tukunyar kada ta bude ta so ma zubawa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya buɗe tukunyar ya kira sunan Allah ya tofa a ciki ya ɗauki ƙullin ya kira sunan Allah ya tofa a ciki ya ba ta yake to so masawa a cikin tanjero kina yin gurasa aka yi gurasa sai ya ɗauki gurasa ya ɗauki gurasa a bayar a ɗebo roman nama a sa a ba mu mutum ya ce a rinka shigowa ya ce udukulu wala ta ku. ku shigo kada ku yi turereniya ta gani abinda ba ma yi ce komai aka ce zai inda mu ne inda mu ne musulmi na wannan zaman wala sai mun yi turereniya komai sai mun yi turereniya ba mu san oda ba ba mu san oda ba a annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya koya masa yace udkhulu wala tatabaghasu ku shigo kada ku yi turereniya suka shigo yace suka rinka shigowa mutum goma goma sun goma sun shigo aka ba su sai su tafi wani goman su shigo sai da mutane suka shiga baki ɗaya na abincin yana nan kamar yadda yake sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yace ma matar Jabir kuli wa ahadi fa inna an-nasa qad asabatuhum majaa yace ki ci ki kyauta ki hadiya domin mutane suna cikin yunwa mutane suna cikin yunwa sannan kun ga taki sannan kuma sai kyauta da shi wani daga cikin manya-manyan alamomin wato annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce na daga cikin mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kis shi yasa ibn kathir yake cewa qad tawatarat akhbaruha labarin ya zama mutawatir ya ya daga cikin abubuwan da suke sun yadu a lokacin yakin alhandak wannan ma kamula yayin da aka gama haka alhandak khandaq qaddima mushrikun sai mushrikai suka iso fanazalu nazalu madina suka zauna a kewayen madina kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku daga samanku wato shine wanda suka zo daga saman madina suka gangaro sune quraishu din daga safan wa min asfala minkum daga kuma kasa da ku sune waɗanda suke wato yahudawan banu quraiza da su ma a shige suke Shin ce za su ba da kafa a shigo muku sanan wajen waɗansu kuma suka ce wannan ayar tana ishara ne ga waɗannan wato mayakan na ƙurashi da suka ƙoƙari suka kutsa cikin ramin duk da an yi ramin wato ramin bai zama ya isar ga ba da kariya ga musulmi ba har aka samu waɗansu jaruman mushrikai suka kutsa cikin ramin suka kawo ma musulmi hari domin wato abin ma ya daɗa ƙara musu tsoro su kan cewa abin da suka yi na tanadin bai ma wadatar ba to shine Allah yake tunatar da su wannan wato ayar shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira ya ku mu'minai ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da rundunonin mayaka suka zo muku rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim riha sai muka aiko musu da guguwa wa junudan lam tarawha da rundunoni wanda ba ku gansu ba sune mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yayin da suka zo muku daga saman ku da kuma daga karkashin kasan ku a wa id balagatil qulubul hanajir hayya zuwa ga kuma karshen ayoyi sai mu tsaya a nan wajen in kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba har mu kawo zuwa ga karshen kissar insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك